ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnati ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am bismillahir rahmanir rahim sheikhul islam ibn taymiyya ya ce wa mimma yanbaghi daga cikin abin da ya kamata kuma wato musan cewa lallai wato ƙungiyoyi waɗanda suke dangantuwa zuwa ga ainihin 'yan biri'a a cikin asalin addini wal kalam kai a cikin usulul da kuma ilmul kalam wato sun kafu akan darajoji sun kazu akan darajoji ƙungiyoyin da suke danganta kansu zuwa ga bid'a din nan a cikin usuluddin da kalam sun kasu kashi kashi na wato masu'in nan abun bi ƙungiyoyin da suka kafa zuwa ga abun bi cikin usuluddin wato wanda ake musu biyayya a cikin babi na aƙida wato suna da daraja daraja daga cikinsu akwai wanda yake kasancewa ya saba a cikin usul mai girma misali akwai bambanci tsakanin shi da ahlus sunna a cikin usul mai girma daga cikinsu akwai wanda yake kasancewa ya saba ne a cikin al'amura masu sauki wanda ba su da zurfi al'amura ne wanda yake wato masu ɗan zurfi wanda ba kowa zai iya ganowa ba wannan azima manya da daƙiƙa ƙanana yanzu kamar bambanci tsakanin ahalin suna da shi'a ai umur ne azima al'amura ne masu girma kaga shi'a ba su yi imani cewa ƙur'ani ya cika ba lura sannan kuma shi'a suna ta ainihin sahabbai wa'inda manzon Allah ya karantar ya ba su amana na isar da saƙo sannan shi'a ba sa karɓar komai wajen sahabban manzo sallam sannan matan annabi shi'a sun kafarta su kuma suna la'antar su misali da kuma al'amura masu yawa wanda shi'a suka bambanta da ahlus sunna ba sa iyakantuwa ban zo na ku? sannan kuma ga yan yan ahmadiyya da ɗauki ahmadiyya da suka ce bayan annabi ya rasu ainihin gulam ahmad al-qadiyani shi ma ya zama manzo kaga yana daga cikin usul mai girma wato a yadda cewa musulunci ya riga ya cika manzo sallah sallah ya riga ya cika mai ya cika addini kuma duk wanda ya yi da'awan cewa shi manzo ne bayan annabi ya yi wafati ya yi ridda ina ba gane wannan to ɗan ahmadiyya su sun buɗe wannan kofa na manzanci sun ce har yanzu manzanci na nan kaga wannan sun saba cikin umur azima al'amura da girman gaske misali an gane ku to daga cikin su kuma kowanne ya saba cikin al'amura masu zurfi kamar abin da yake da alaka da asma'u wa sifat kamar asha'ira yan asha'ira sun dan bambanta da ahlus sunna akan wasu masail wanda ba su da yawa sosai kamar sauran kungiyoyin yasa su asha'ira sun fi kusa da ainihin ahlus sunna fiye da sauran kungiyoyi duk da kasancewa su ma yan bid'a ne misali na'am kuma daga cikinsu akwai wanda yake kasancewa ya yi raddi ga waninsa daga cikin ƙungiyoyi za ga wa'annan ƙungiyoyi na a ɗin kuma su ma suna raddi ga wasu ƙungiyoyin kamar a sha'ira tana raddi ga mutazilawa tana raddi ga karramiya tana raddi ga shi'a sun ba da gudunmuwa sosai wajen raddi ga shi'a kuma a sha'ira alladina hum ab'adu an sunnati wato suna raddi ga wanda ya kulle sa da sunna daga gare su a gani kuma in biriya da masu ga su ga sun yi raddi ga wasu yan biriya din su ma sai ya zama to abin yabo a cikin abin da ya tunkuɗe na barna a cikin abin da ya raddi na barna za a yi shi a nan ana yaban ahlus sunna saboda sun yi raddi ga sauran mubtadi'a za ga wani lokaci su ma 'yan mutazila 'yan mutazilawa sun ba da gudunmawa mai tsoka wajen rafi ga mulkidai masu ikanin samuwan Allah subhanahu wata'ala an gane sun ba da gudunmawa sosai wajen raji gare su sun yi raji ga shi'a sun yi raji ga karramiya sun yi raji ga kaza saka mutazilawa su ma sun yi raji ga wa'inda suka fi su bid'a a nan wajen sai zama to abin yabo akan raddin da suka yi an gane ko na'am وما قاله من الحق اكو اه فيما رده من الباطل وقاله sai ya zamanto abin yabo cikin abin da ya tunkuɗe na barna da abin da ya faɗa na gaskiya abin da ya faɗa na gaskiya za a yi shi a kai jawazan sai dai yana kasancewa ya ƙetare adalci wajen radda shi ta inda ya yi musu sashen gaskiya kuma gaba ya yi inkarin wani sashe na gaskiya shi wannan wanda muke magana kamar a sha'ira ɗin kuma ya faɗi wani sashe na barna za ga yana rajin akwai abin da zai faɗa kuma wanda kuskure ne barna ne misali sai kasance ya yi raddin biri'a babba da biri'a wanda ya fi ta sauki za ka da 'yan mutazila da 'yan asha'ira sukan yi raddi mai kyau wani lokaci sun kuma su sanya biri'arsa a ciki A gane wani ko an ce jaki jaki da halin da ya kasance sai ya ci kara misali ko to duk da suka kasance wato biyar suka kasance su 'yan biri'an nan kaga dole ne sai sun yi raddi a cikin raddinsu su kuma za su ɗan shigar da wani abu na su a cikin shi ورد الباطل باطلا باطلا أخف منه wato yi raddi da barna yi raddi ga barna da barna wanda yake ya fi sauki a gare shi kun gane yayi raddin barna da barnan da ya fi sauki wa hadhihi halu aksar ahalin kalam wannan shine halin mafi yawa daga cikin wato masu ilmin kalam din nan almuntasibina ila sunna wal jama'a wanda suke abin dangantawa zuwa ga sunna da jama'a suna danganta kan zuwa ga sunna da jama'a amma kuma sun kauce wa sunna din da jama'a irin su asha'ira irin su rijiya. na mu tsaya na ku Thank you. Ala Yusuf bin Hussein Allah ya masa rahama ya ce a cikin duniya akwai duguyan wata akwai wuce gona da iri akwai ƙetare iyaka guda biyu akwai ɗagawa guda biyu eh, inna lamma tsagalma hamalnakum fil jariya Allah yake cewa lalle mu lokacin da ruwa ya yi ɗagawa, ruwa ya yi ambaliya ya wuce gona da iri sai muka ɗauke ku a cikin jirgin ruwa ku gane ku baka wannan daga ɗin nan wuce gona da iri saka a cikin duniya akwai akwai dagawa guda biyu akwai dagawa na ilimi mutum ya yi karatu ya wuce gona da iri wajen girman kai ya wuce gona da iri wajen rashin yin aiki da ilimin ba na samun wannan sannan akwai dagawa na dukiya Allah ya bashi dukiya ya rinka nuna girman kai yana nuna alfahari ya fi kowa yana wulaƙanta na ƙasa da shi abin da zai cece ka daga ɗagawa na ilimi shine ibada da zarar mutum ya yi karatu yana bautan Allah ya kankan da kanshi da Allah to za ga cewa wannan zai kwace shi daga ɗagawa zai zama to ba da girman kai ba shi da alfahari ba da jiji da kai ba shi da hubbu shuhra gani in dai har yana bautan Allah to bautan Allah yana sa mutum ya yi ƙasa sai zama to bashi da duk na abubuwan da na ambata kaga bautan Allah ya cece shi daga dagawa na ilimi ko amma kai karatu baka bautan Allah da shi to zai sanya ka zama mai girman kai wajen karatun kana alfahari da karatun da sauransu kafi kowa alhali ba haka bane shi kuma abin da zai cece ka daga dagawa na dukiya ya hana ka girman kai saboda kana da kuɗi ya hana ka jinji da kai ya hana ka alfahari shi ne gudun duniya idan mutum na da dukiya <clears throat> sai kuma ya zama to yana gudun duniya yana jin tsoron Allah da ga wannan wannan gudun duniya da tsoron Allah zai hana shi girman kai da alfahari da wulakanta mutane an gane ko a fara'aitar da zika fara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa walada shi ba ga wannan da ya kafirce mu ayoyin mu ba yace wallahi an ba mu dukiya an ba mu 'ya'ya. muna da dukiya za mu iya wulaƙanta kowa da sauransu irin wannan alfaharin in je mutum har yana da gudun duniya zai ɗauki dukiya ba komai ba ne mai zudu zai ɗauki dukiya a wulaƙance ne kawai zai amfani da dukiya ne kawai don ya zama gada don ya tsallake ruwa kawai amfanin dukiya kenan ga mai hankali ya zama gada don tsallake ruwa don ƙetare ruwa kawai ya wuce ya samu tsira amma wani ya ɗauki dukiya da wani daraja da wani girma wanda zai ta wulaƙanta duk wanda ba shi da shi an gane ku to Allah ya ba mu ikon samun zuhudu an gane ku gudun duniya na'am an wannan mu duba cikin littafin eh na istirawul ilmin al'amal lil khadib al baghdadi na'am ya faɗa kuma ha ila yau dai khadib al baghdadi da adab ne da ladabi ne ake fahimtar ilimi kuma da ilimi ne aiki ke inganta duk aikin da aka yi babu ilimi baya inganta kuma da aiki ne kake samun hikima kuma da hikima kake fahimtar gudun duniya in Allah ya baka hikima zaka san dalilin ka duniyan nan zaka san cewa duniyan nan ba gidan zama bane misali ya kamata ka guji duniya din ka koma zuwa ga lahira kuma da ainihin wato hikima ne ake datar da kai zuwa ga zuhudin ya to kana gudun duniya ɗin wabin zuhud ta turuku duniya wabin zuhud ta turuku duniya ta turuku ba ta turuka ba a gyara ta turuku wato da zuhudu ne ake gudun duniya kuma da barin duniya ne kake kwadayin me kake kwaɗayin lahira kuma da kwaɗayin lahira ne za ka samu yardan Allah idan har mutum ya guji duniya ya koma yana kwaɗayin lahira to zai samu me zai samu yardan Allah subhanahu wata'ala Allah ya samu samu yardan sa azza wa jal ha ila yau dai iktida'ul ilm al'amal na Khalid al-Baghdadi shafi na 33 har ila yau da khadibul bagdadi ya ƙara cewa mata aratta an tusharrafa bil ilm mata aratta an tusharrafa bil ilm duk sanda kake so a dauka kaka da ilimi wa tunsaba ilayhi wa tunsaba eh, ku gyara tunsaba duk sanda kake so a jingina ka zuwa ga ilimi a ringa kiranka ma'abucin ilimi in kana son haka sai ka zamanto daga cikin ahalin ilimi wato in kana so a ɗaukaka ka da ilimi kuma a jingina ka zuwa gare shi ka to daga cikin ma'abocin ilimi kafin ka ba ilimi abin da ke kanka kafin ka ba ilimi haƙƙinsa kana so a kira ka malami amma har yanzu baka ba ilimi haƙƙinsa ba to in ta jaba an ka nuru sai hasken wannan ilimi ya buya gare ka hasken ilimin tunda kana so ka zamanto daga cikin ma'abota ilimi amma baka ba ilimi hakkinsa ba ilimin zai buya gare ka gashi ka yi karatun amma karatun ba zai yi tasiri ba ba za ka zamanto kana da kwarjini a wajen al'umma ba sai rasmuhu wato zane na ilimi da bayyanan ilimi sai ya wanzu ga gare ka ga zanen ilimin amma kuma ba tasirin ilimin tare da kai zalika ilmu alayka lalaka to wannan ilimi ya zama to ilimi ne wanda wato ya zama aibi a gare ka bai zama to amfani a gare ka ba ilimi ne alaiki? an gane kamar wal qur'anu hujjatul laka aw alai ko in an ce hujjatul laka qur'ani hujja ne gare ka aw alai ko akan ka in ya zama to gare ka mai amfani kenan in ya zama to akan ka to ya zama to mai cutar da kai kenan misali to wannan ilimi ya zama to alaika ne tunda baka ba ilimi hakkinsa ba ilimin zai zama to mai cutar da kai lalaka ilimin ba zai zama to mai amfani gare ka ba wannan saboda lallai ilimi yana ishara zuwa ga aiwatar da shi amfanin ilimi a yi aiki da shi maratibi wato idan har baka aiwatar da ilimi a cikin martabobinsa ba rahalar barka ka to albarkan wannan ilimi zai yi ne sai ya gudu ilimi da zarar ba aiki da shi albarkansa sai ya gudu daga gare ka sakamakon duk sanda kai kai ilimi kai kokari kai aiki da shi in ba haka ba ka bata wa kanka lokaci a gare wani lokaci na kan ce gara dan fashi wanda yake tara hanya an gane ko ya kwace wa mutane dukiya ya fi sauki akan malamin da baya aiki da iliminsa dan fashi zai raba ka da duniya ne kawai shi kuma malami wanda baya aiki da ilimi zai raba ka da lahira wanne ba hadari malami an gane dan fashi zai kwace ma dukiya sai kai masa Allah ya isa amma zai barka da aqidanka zai barka akan ka na addini shi kuma mugun malami zai raba ka da Allah ya raba ka da addini ya raba ka da lahira misali kaga babu wanda ya cuce kamar mugun malami Allah shi kiyaye na'am an karɓo daga abul qasim al-junayd Allah ya masa rahama eh ya ce na ji abba abdullahi aruzabadi yana cewa ilimi an tsayar da shiri akan aiki an dakatar da ilimi akan aiki in babu aiki ilimin ya zama bai da wani amfani shi kuma aiki an dakatar da shi ne akan ikilasi. da aikin da mutum ya yi ba don Allah ba bai tsarkake niyya ba wannan aiki ya zama tobe da amfani wa qadimna na ilama an min amalin faj'alnahu Haba, mansura eh yurisul faham anillah shi kuma ikilasi ga Allah yana gadar da fahimta daga Allah idan har mutum na da ikilasi, Allah zai fahimtar da shi abin da bai sani ba na ilimi idan kai karatu kaɗan sai Allah ya sa mai albarka ya ƙara haska kama ya fahimtar da kai abubuwa da yawa wanda baka sani ba an gane wannan ko azza wa jal eh mu duba cikin iktida'ul ilmi al-amal iktida'ul ilmi al-amal na Kadim al-Baghdadi shi ma duk haka Allah shi taimake mu na'am shi ke na ya wadatar yin aiki da shi karanta da shi ke na na'am ta gana ba yi rin da shi kalla inda shi ta laifin na'am maturidiya ba Ah, malam yana tambaya cewa a sha'ira da masu a sha'ira da maturidiya ba su bane suka asasa ainihin suna a su ake kira ahalin suna a cikin ainihin in ka je wasu garuruwa kamar misira da wasu garuruwa hata najeriya silabus din najeriya ana magana ahalin suna a sha'ira ake magana da maturidiya amma ko ka san aƙidar su a sha'ira din yan a sha'ira su da masu cewa allah baya ko ina su a ɗayan asha'ira suna cewa alkur'ani Allah ya yi magana maganan Allah babu harfa a ciki babu sauti ba ta ƙadimi ba ta afiri ba larabci ba a jamanci ka gano wani ko? to ka ɗauki wannan magana maganan Allah babu harfa babu sauti babu larabci babu a jamanci babu ba gaba ba baya shine ba na ba ta ƙadimi, ba ta afiri da sauransu don ka ɗauka ƙur'an da muke karantawa shi menene shi ba larabci ba ne su a wajensu maganar Allah ba larabci a ciki Allah baya magana da wani yare sannan Allah baya magana da sauti sannan maganar Allah ba ta gadin ba ta akhir kaga jona kaga qul huwallahu ahad kaga qul ya riga huwa huwa ya riga Allahu Allahu ya riga me ahad to wajensu ba zai yi magana Allah wani ya riga wani ba kaga da wannan kenan bi hadal ijibar wannan ƙura'an da muke karantawa a wajen su ba fa magana Allah bane kafin wannan suna cewa ana jingina wannan magana zuwa ga Allah ne majazan la haƙiƙatar wato haƙiƙa ba magana Allah bane don Allah baya magana da larabci bai magana da ajamanci bai magana da harfa bai magana da sauti ko shi ƙura'an da muke karantawa zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin harfa ne kuma sauti ne kafin shi ne ko kaga da wannan ke su a wajen su ba alkur'ani ba ba ainihin magana Allah bane kawai majaz ne jingina zuwa ga Allah sannan Allah subhanahu wataala baya sama baya ƙasa baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya ko ina sannan sai yi inkarin wasu siffofin Allah din su a wajen asha'ira in na ce laƙadar radiyallahu anil mu'minina in zai yi bayi o laka tata shajara me za ka fasara na yau Allah ya yarda to zuwa wajen asha'ira ba a siffanta Allah da siffan yarda shi Allah ta'ala sai dai wai in ka ce Allah yana yarda yarda siffa ne na halitta sai dai a yi tawilin wannan yarda din a ce hakika Allah ya ba da lada Allah ya ba da lada ga muminai lokacin da suka yi mubaya'a ga annabi ƙarƙashin itaciya radiyallahu anhum wa radu'an Allah ya ba su lada su ma sun yarda da shi da kuma siffar nan na mahabba inna Laha yuhibbu da inda aka ce inna allaha yuhibbu yan asha'ira ba sa cewa Allah yana so inda mutum ya cika ba ash'ari ba zai ce ma lalle Allah yana so ba inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi safan sai Allah yusibu yana ba da lada ga wayanda suke yaƙi ta hanyar sa sahu sahu kasan ke ko to so daga suna da aqidu da yawa wanda ya bambanta su da ahlus sunna kasan ke da su da yan maturidiya ne amma za ka cewa cikin syllabus ɗin Najeriya karatun Najeriya duk jami'o'in Najeriya na addini ana amfani da syllabus ne na asha'ira haka na idan mutum ya je Misira su ma suna amfani da syllabus karantarwar su na asha'ira ne su gaba ɗaya an gano wannan saka yan asha'ira suna da aƙidu da yawa wanda ya kauce wa sunna su ba ahlus sunna bane amma sun yi muwafaqa da ahlus sunna a cikin wasu wurare da yawa su kuma saba ma ahlus sunna a wasu wurare da yawa kamar jini yawwa insha Allah na shi shuwa ɗan shi'a sun gani ganin shi'a ce ahalin suna duk wanda ba shi'a ba yau shi'a sun ɗauka kawai aƙida biyu da duniya in ma ka zama sunni ko ka zama shi shi'a a ce wani dan sunni ne gani su ce sunni ba ɗan shi'a ba ne kawai sure a duniya kawai mutazila suna cikin sulli a wajen shi'a khawarij maturidiya a sha'ira karramiya sufiya duk nan gaba daya duk sunni ne a wajen su kuna wani su wani dan sunni ne a wani suke rikice yanzu shi'a wannan shi ne na'am sai dai cewa wannan kisa ɗin. yana amfanarwa cewa lalle musulmi bar al'alim kai malami ma yakan auka cikin nau'i nau'i na shirka bai san cewa ya fada cikin shirkan ba ga musulmi ne kai malami ma ya fada cikin shirka bai san shirka yake yi ba tufidu ta'allum wa tahallus to wannan sai ya fa'idantar da mu mai a ta'allum neman ilimi a dage a nemi ilimi sannan kuma a yi taka ya zama to mutum ya san wani malami ne zai yi karatu wajen shi domin in ka kuskura malami to ka kuskura fahimtar addini wa ma'rifatu anna anna qawlul jahil da kuma sanin cewa lallai maganar jahili da yake cewa at-tauhid fahimnahu ba tauhidi bane ai mu bayyana tauhidi a gane ko lallai wannan yana daga cikin mafi girman jahilci wai tauhidi mun fahimta kuma yana daga cikin makirci na shedan abin da ya zai ce ya fahimci tauhidi ya ɗauka kawai to tauhidi ba kawai mutum ya ce Allah ɗaya bane to ina ce Allah ɗaya bai san tauhidi na da ƙa'idoji da dokoki ba wanda shi bai san komai akan sa misali kuma yana amfanarwa cewa lalle musulmi idan ya furta idan ya yi magana da magana na kafirci shi alhali bai san kafirci ba ne sai aka faɗakar da shi aka ce aka maka Allah abinda ka faɗa barin dare ba sai ya tuba nan take ana gaya masa kafirci ne nan take ya tuba annahu ya yakfur cewa lalle bai kafirta ba tunda da an yi sauri an gaya masa bani isra'il sun ce sun ce wa annabu Musa ij'alna ilahan kama lahum aliha ce ya Musa ka sanya mana abin bauta yana zuma kafiran fir'auna suke da abin bauta kaga annabi Musa ya ce innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane ne masu jahilci dan kun ga wayannan mutane suna bautan gunki sai ku yi sha'awar bautan gunki ku ce kuma a sanya muku gunki irin gunkin su annabi Musa ya musu wa'azi sai suka yi sauri suka dawo zuwa ga daidai to shi ma mutanen manzo sallallahu alaihi wasallam sun ce sun ce menene mutanen arewa sun ce ij'alna na zata da malamu za ta anwar sun ce wa annabi ya lalla! ka sanya mana za zata anwar gunki ne kamar yadda su ma kafiran nan suke da za zata Ya yanzu mu ma muna bautan gunki yadda suke bauta shi ma manzan Allah ya musu raddi irin raddin annabi Musa har yake cewa su biya da yi kama qalan banu isra'ila da Musa kun faɗa na rantsi da Allah wanda yake a arewa ake hannunsa kun faɗa yadda banu isra'ila ke faɗa ga Musa Allah na ilahan kama kuma aliha ka sanya mana abin bauta yadda su suke da abin bauta an gano wani ku, sai ce suna na manka man kana ku. Lallai za ku bi irin hanya ko al'ada na da suka zo gabanin ku ne yahudawa da nasara za ku bi irin hanyar su an gane ku tun daga shi nan kun yi koyi da mutanen annabi Musa to zai zama to kuma kuna sha'awar mutanen annabi Musa wanda suka halaka su ne bari Isra'il za ku ringa koyi da su wajen aƙida za ku ringa koyi da su wajen ibada da su wajen mu'amala za ku kuna sha'awar rayuwar banu isra'il ƙarshen zamani kuma duk wanda ya sha'awar rayuwar wa'annan mutane lallai zai halaka man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum an gane wannan ko kuma yana fa'idantarwa cewa ko da bai kafirta ba da faɗin wannan kalma na kafirci kaga sun faɗi kalmar kafirci ko ij'al allana ilahan kama lahum alaha wannan kalma ce ta kafirci ij'al lana zata alwa kama lahum zata alwa shi wannan kafirci ne misali to yana kaga sun faɗi kalmar kafirci amma ba su yi ridda ba ko to wannan yana fa'idantar da mu annahu law lam yakfur cewa ko da bai kafirta ba to lalle ana kausasa masa magana ko da bai yi ridda ba to lalle ana kausasa masa magana kaurarawa mai tsanani kamar yadda manzan Allah ya faɗa ga ainihin sahabban wato sahabban musulunta kamar yadda manzan Allah ya aikata eh kuma ɗaya nan na'am karkashin nan da kake yi karatu ya samu malamin kuya da nan su ne hanya wasu ce yan talafiya sun matsala da su shi a kowane gari suna zaɓen malamin su eh dole za umma malamai to idan malami ya zama batacce sai sai ka ce ka san malami dan shi'a ne sai ka tura ɗalibai wajen ka san malami dan asha'ira sai ka tura malami wajen ka san malami dan alaƙa to ka tura ɗalibai wajen dole za ka ce mai kaje ka yi karatu wajen malamin sunna wanda ya fahimci manhaji mai kyau ai dole ne wannan kamar yadda su ma kansu babu wanda ya kai su kore babu wanda ya kai ɗan ikuwan da suke wannan magana kore ainihin malamin sunna ɗan ikuwan za su hana suna hana ɗalibi karatu ma sai ce ai malamin ba shi da fikira kada ka yi karatu a wajen malamin da bai da fikira farkon kar a je wajen malamin suna yi karatu su suka yi rangwame a je wajen sufaye yi karatu amma suna kore ɗaliban su inda mutum ya cika ikhwani to wuya ka kashe wajen malamin suna yana karatu kuma suna zaɓen malami a cikin littafin tarbiyyatul aulad na na alwan da ya zo yana faɗan malaman da za a yi karatu wajen ai malaman da ya faɗa ba malamin sunna ko ɗaya malamai ikuwan ya kawo kuma littafin aƙida da ya kawo yana so a yi karatu a dasu. su littafai da ikuwan bai kawo littafi ko ɗaya na halin suna ba ba kitabun Tauhi, ba kashin shubha ba sharhu suna. na duk babu gaba ɗaya sai kwaso littafin hasar albanna littafin su sayyid kudu su ya ce a karanta su bai gina wannan galiban wani lokaci akwai renin wayo ne abinda mutum ke aikatawa sai ya jingina maka ba za ka taɓa ganin sai ce to jama'a a je wajen yan salafi a yi karatu ba sa haka suna zaɓen malaman su da suka yarda da su su tura mutane ciki kai sun gwamnati ba su tura su wajen da tura wajen alu suna sun bayyana kansu amma tasiri ne sosai ba su yi ba amma suna nan sun bayyana kansu suna kuma da awa zuwa ga ikwan amma kuma tasirin da awon wasu daga cikin da wasu daga cikin sun yi amfani da hadda kano road hadda nan wajen ba kano road ba nan A nan wajen katsina road masallacin ahalus da dana zai karatu yake ahalus suna suna da wani lokaci da sakaci da kuma karancin bincike da kuma sanin aƙidun mutane sai suka fara su suna ta yaɗa ikwananci a masallacin da katsina road na ahalus suna daga baya aka zama kore ta kuma wani masallacin ahalus suna kuma suna karantarwa saboda an ga malaminsu da gemu mai tsawo sosai ya ka ɗauka ahalus suna ne ina wajen gano wannan kamar yadda zaka cewa masallatan ahalus suna suna barin yan tabligh jama'at tabligh sai ga limami ma zai miƙe jama'a ga bayan Allah sun zo da'awa a saurare su shi limami shi zai miƙe ma ya kwaɗaitar da mutane cewa ga bayan Allah masu kishin addini masu kira zuwa ga musulunci a saurare su kaga a fakace shi ya tura mutane zuwa ga biri a bisani ba wayannan kungiyoyi guda biyu a Saudiya koransu ake a masallaci ba a barin su ga masallaci yi wa'azi kama a nan wajen masallacin ma suke zuwa su yi daudala har kwana suke yi ina ba ta gane saboda malaman ba su gane wa menene yaƙi da wani lokaci sai su bar yan bidiya a masallacansu wanda kawai suke duka gano daga shi a sai zubaye ba san cewa hatta yan tablik ne zubaye bane su yan tablik zubaye ne yan ikwalar musulmin su kuma ba su da aƙida farfata su suna yarda da kowa da kowa da kawai wanda kawai suke yaƙi da su sune yan salafiya an fahimce ni ko to wannan shine Allah ya tsare kawo do na'am rashin sani ne wasu daga cikin mutanenmu suna suna da son abin son sunna amma fahimtar sunna da kyau ba a yi ba na mata gani ai masu karantar da zaka ji wani wani zaka ji doktor ne zaka karantar da shi doktor ne ya je jami'a islamiyya ya dawo in ka ce wajen littafi zan samu tarbiyya zai ce a ah, ga sai da daula na alwan ai ba littafin da ya bishi. shi kalmatan gane kuma da a ce ya karanta littafin da kyau ya tsaya ya nutsu zai gane cewa ba littafi bane na tarbiyya a wajen ahlus sunna a gani saboda tarbiyya ne usulubin Tarbiyyar usulubi ne na Ikhwan Musulmi da sauransu an gane wannan ko wannan zan ce rashin sani ne wanda ya fi dare duhu wasu daga cikin malamai ba su gama tsayawa sun yi wa aƙida ba su ba shi muhimmanci ba ko kuma sakaci da rashin tunani misali zai sa malami ya ɗauki littafai ya ɗauki wannan tabbata aula da kuma irin rijalun haula da sun nan ya ce wa ne littafin da zai karanta a bajin tarihi to malaman salafiya na hakika ba sa karanta wannan littafan a majalisun da gaskiya na'am a jami'a ibraniya Eh. Eh? Na'am. Kira jama'a a zuwa nan ɗan eh, eh, eh, malabu wani ba su ka kawo shi nan ba ka san kawai rago ne wannan yayi kuma yan wannan magana bai da duk ɗan zarafi ya ji wannan dariya ma zai yayi yanzu ɗan zarafi ya kawai su ba yi suke ba yanzu zama ma'ana wajen sauran mu kira su ba yi amma mun kira mun kira shi'a mun kira kawari mun kira sauran ƙungiyoyi ɗan zarafi tunanin ya wuce wata ƙungiya guda ɗaya kawai duk wata ƙungiya da ta kauce kuma duk civilization da ya kauce wa musulunci ba ruwan mu da shi wani civilization yake da yake magana ne wani civilization shi da yake magana kalle shi zaka ba kauye ne zaka yi zan civilize zaka igual na su da wannan civilization a wanda ka ba sa iya kera ko abu guda daya abin da za ka kai yin shi akan theory kana yin shi nazariya kawai wanda laysa bil waqi kana kira civilization amma da not civilize at all wannan shi ne igual zaka suna cikin ga mutum ya sama ya ya ya yi zanzaro sun zo ga wani civilization civilization shi ne kai ma irin abin da turawan suke kera haka kera irin shi ka'isa ba sa yin komai amma wai a haɗa kai a yi to a haɗa kai a yi civilization wani ina ba gani kawai surutu ya ce kawai ka ce to wannan magana ka yi shi a aikace magani za ka magana shi bai fita daga duniyan surutu zuwa surutu shi kenan ka bai tona yi wannan ya nuna farko dai dan ikhwan kake magana da shi dan ikhwani ne ba ahlus sunna bane shi kwata kwata bai fahimci addini ba in ya ce mu haɗa kai yanan mu yadda shi a tsire wa safan annabi gina gaban mu sai mai shiru mu yadda sufaye su ringa cin mutuncin sunna mai shiru mu yadda ƴan ƙalar ƙato su ringa cin mutuncin sunna mai shiru shi ne abin da yake da haɗa kai goma ce ne. in za a haɗa kai kullum a zaki iyayen shi zai yarda kullum in zo kullum ma mu iyayen shi a shan ke kuce haɗa kai rami kai ka haƙuri haƙuri za ka yi ko daga hannun gaura mai mari ce haƙuri aka ce a rinka yi mu haɗa kai ina mari ina mu haɗa kai wallahi wata na biya rama wannan duk wayo ne ka san mutum na ma magana haɗin kai wato saboda abin bai shafe shi aka farko da ya san darajar sahabbai sai ya ce ga mutane suke cewa sahabbai sun yi ridda da ya san darajar qur'ani ya san mutane masu al alqur'ani bai cika ba sai kuma ya ce a haɗa kai da su kaga wani ya nuna bai ma san suwa ne ne ma yake magana ba an gane ko su irin wani su suke tallata alfidu ko cikin al'umma da sunan haɗin kai sai su ba biri a dama ta wala ta ringa walwala an gane to irin wannan za ka gamu da wanda sun fi wayannan ma haɗari a can jami'a za ka da sun dai jami'a ne kowa da irin shirman shi da irin karatun da ya karanta amma asalin wanda suka fahimci addini yadda yake to suna da wahalar samu da an yi da gaske ana mu dai harafi na swadu ila subul salamati wal khalas kalizimta alayka min al umur kalizimta daga cikin al'amura da abin da ke kaiwa zuwa ga hanyar tsira wal khalasi da kuma kubuta zuwa ga hanyar tsira da kubuta wa fawz wa matar za ta bi kuma da abin da kake kaunan kake fatan samun tsira da shi wa shi ka da gaggawa wa fauzan da kuma kake son samun babban rabo Ranar da ake riko da tukuwan kai bi tabiyirin lubusu min al wato ba a samun afuwan Allah illa bi tabiyirin lubusu sai da tsarkake rayuka min al-ma'asi daga saban Allah bil amri tuflih wa in ta'dil fa malaka min manasu idan ka idan ka zage damtse da al'amura zaka samu babban rabu idan har ka zage damtse da al'amura zaka samu babban rabu wa in ta'dil idan ka bauɗe ba kwata-kwata baka da baka da ainihin wato idan ka kauce kwata-kwata baka da hanyar tsira baka da hanyar tsira Eh. da kuma wato da'a ga iyaye da kowane irin tausasawa iyaye a yi biyayya gare su a tausasa musu wa nusiyin da kuma yin nasiha lil adani ga na kusa da na nesa na'am dan goma harful gain harful gain ولم يطلب علو القدر سوى من ليس للآيات باقي ولم يطلب ba mai neman ɗaukar daraja a cikin duniya iwa mallai sa sagin lil'ayat sai dai wanda baya sauraron ayoyin qur'ani wanda baya sauraron ayoyin qur'ani shine yake neman mai ɗaukaka a cikin duniya wa izin nafsa illa kulli tsagi ba mai kwaɗayi ga tara dukiya a cikin duniya da kuma inza na rai sai dai dukan mai tagawa kwaɗayin tara dukiya kenan nan tara dukiya haramun ne menene haramcin neman dukiya ta hanyar haram inda mutum zai tara dukiya dukiyan ya taru ya fi ko ina taruwa amma na halal ma dalla da wannan dukiya ne. amma dukiya da mutum zai tara ta hanyar haram ne matsala to amma kuma samun dukiya ta hanyar halal har ya taru irin wannan taruwan yana da wahala ne a gari ba karamin aiki mutum zai yi ba ya iya tara dukiya sosai da hanyar halal yana da wuyan taruwa a ce ma'aikacin gwamnati ya dogara da albashin shi kawai kuma ya tara dukiya ko kuma ɗan kasuwa ya dogara da kawai halal duk inda ya ga haram ya kauce ya tara dukiya zai iya tara amma ba kaɗan ne mafi yawa gaskiya tara dukiya yana da yawa irin wannan taruwan da ake magana dan kalima ko ma'aikaci misali fulamba ko makaniki ya iya tara dukiya mai yawa yaya sai dai abinda ake sayawa dubu biyar ya ce dubu ishirin ne an gane to irin wannan sai ga hankali a hankali a kai kara dukiya kan haram amma dai na shi halal sai dai rufin asiri kawai an gane na'am wa ya golu na'am balagtu ila al-mazaki wato koda ya samu zababbu daga cikin daukaka koda ya samu zababbe daga cikin daukaka har yana cewa na'am eh haka ne balantu ila al na kai zuwa ga tauna wato abincin har ya nuna har an fara taunawa wato yana cewa na kai zuwa ga tauna wato na cimma burina ko yana cewa haka walaisa ne mulki ha ɗibul masaki ku saurara ya ku jama'a la surura ba farin ciki lidari duniya ga gidan duniya ba farin ciki walaisa ɗibin masaki babu daɗin hadiya da mulki ha ga mulkinta ko da mutum ya mallaki duniya za ka cewa babu daɗin hadiya da zarar mutum ya mallaki dukiya lokacin da ya kuɗi ya kamata ya fara jin daɗi sai a ce mai kare ya sha siga a ce masa ya daina cin nama ya daina cin jan nama na matan gani mutum ya kai lokacin da ya kamata ya fara jin daɗi sai a ce mai ba maganar siga ka daina shan siga ka daina cin nama ka daina cin tuwo ka daina cin kaza eh a ce ya daina girki da man gyaɗa duk wani abu mai daɗi wanda ya kamata dukiyar shi ya amfani shi ya amfana da abin sace ya daina shi duk wani abu mara daɗi zai tura mai sai ya zamanto shi sai dai ya siyo ma yaran su ci ya yanka sa a gidan a ce ya ana suya a nama na kamshi shi ba dama ya ci saboda in ya ci za a ce mai rashin lafiya zai kama shi an gane yayi to wannan mallakan duniya abinda ka mallaka din mai amfanin shi ka mallaki dukiyar da ba za ka ci ba sai dai kana ji kana gani kawai sai dai kawai ka ba wasu su ci lokacin da kake talaka kana cikin talauci lokacin an baka dama ka ci jan nama an baka dama ka sha siga to yanzu ka zama multi billionaire an ce ba siga an ce ba maiko to me me kawo ka birni <laughs> to wannan shine gidan duniya gidan duniya ba komai cikin sai wahala wallahi daga mutum yana neman kuɗin yana neman kuɗin ya daɗe yana nema ya sha wahala yana samun kuɗin sai dokoki su zo rashin lafiya ciwo ciwon suga ya zo ciwon menene ciwon menene ba irin ciwon da ba zai zo mishi ba Allah ya sauwaƙe إذا بلغ المراد إلا وإذا تولى وزم هل مع البلاغ إذا بلغ المراد idan ya cimma abin da yake nufi ulan wajen ɗaukaka wa izzan da izza ya cimma abin da yake nufi sai zamani ya wahalar da shi da duka kwakwalwa sai zamani ya wahalar da shi da duka kwakwalwa wata sai ya halakar da shi na'am kitabu tauhid al-imam al-fawzan wa alaikum assalam eh Eh, kudin fansho kowa mana shi mutum eh yana kamar yaya ji musu kuɗin banki a cikin haƙƙi ne tun zai ranta fa sai ya tara mutane jama'a ga miliyan ɗaya na babanmu an kawo amma ku shaida na ranta zan biya mutane kowa ya shaida saboda nan gaba mutum na iya rasuwa ba wanda ya sani mutum ya rasu ba a san ana bin ka bashi ba an fahimta ai idan mutane suka shaida kana rasuwa sai su ce to wani ka ya ce ba miliyan ɗaya na mahaifinku ya fito kuma yaron ka yana juyawa kuma kun san cewa dama shi yake amfanar da ku shi yake ɗaukar nauyin ko ba wannan kuɗin kaga an san cewa karanta wannan ba ba matsala insha Allah na'am mu je wa tahlil wa tahrib wato da'awan da'awan haƙƙi na shar'antawa da halattawa da haramtawa an gani ana samun wasu mutane sai su yi da'awan suna da haƙƙi wajen shar'antawa za su iya haramtawa su halarta ba tare da shirya daga Allah ba na shar'anta hukunce hukunce wanda bayi ke tafiya a kanta a wajen ibadansu da wajen mu'amalolinsu da sauran sha'aninsu wanda ke rarrabe jayayya tsakaninsu abinda ke wato abubuwan da ke rarraba jayayya tsakaninsu a ce wannan ya yi saka, a yanke mai hukunci don a raba gangama wannan ya yi zina wannan ya yi caca to duk irin wani wanda in an yanke hukunci an yanke jayayya sai ga an samu wani mutum ya tsaya ya tsara dokoki kuma dokokin nan ba daga Allah ba ne kuma yana so mutane su bi eh, kuma abin da yake wato yana hana ainihin husuma wannan haƙƙi ne ga Allah kun gane yayi haƙƙi ne ga Allah ubangijin mutane Allah ta'ala shi ke da haƙƙi na shar'antawa ya ce idan mutum ya yi sata a mai kaza idan mutum ya yi zina a mai kaza idan mutum ya shagiya giya a mai kaza idan mutum ya yi sace a mai kaza idan mutum ya yi rinda ga hukuncinsa duk wannan gaba ɗaya ba haƙƙin ɗan adam bane ba wani ɗan adam da yake da wannan haƙƙi duk zurfin sa haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala haƙƙi ne na mahalicin halitta ku saurara Allah shi ke da halitta da umarni Allah shi ya halice mu kuma Allah shi ke da iko ya bada umarni ku yi kaza ku bar kaza kaza wajibi ne kaza mustahabi ne kaza sunna ne kaza makaruhi ne kaza halal ne duk wannan gaba ɗaya babu mai iko a gare shi sai Allah subhanahu wata'ala Allah ubangijin talikai ya albarkantu alkairansa sun yawaita Allah shi ya san ma yuslihu ibadahu Allah shi ya san abin da zai gyara bayansa duk wani abu wanda zai kawo gyara ga bayan Allah shi ya kowa sani sai Allah ya shar'anta shi gare su fa yusharri'uhu lahum sai Allah ya shar'anta musu abin fa yahkum an lahum yusharri'u lahum da hukuncin rububiya na Allah hukuncin cewa Allah shi ke halitta shi ne rubiya nan shi ke halitta shi ke azurtawa shi ke ba da lafiya shi ke kaza shi ke ba da ilimi shi ke ba da haihuwa shi ke ba da ni'imomi to da wannan hukunci na rubiya shi ke nuna cewa Allah shi ya fi cancanta ya shar'anta hukunce hukunci a wanda baya halittanka baya azurta ka baya baka lafiya baya baka haihuwa baya baka ilimi baya baka kaza shi da kuma zai zo ya shar'anta ma halal da haram ka bi shi kaga ba karamin kuskure bane wannan Allah ta'ala shi ke shar'antawa saboda shi ne yake halitta saboda shi yake azurtawa da sauransu haƙƙinsa ne da kuma hukuncin ubudiyya na Allah kasancewa kai bawan Allah ne ashe Allah shi ya fi cancanta ya tsara maka tsarin rayuwar da zaka rayu a gare shi ba dan adam ba wanda bai san ka ba yanzu bature wanda ya rediyo ba shi ke tsara manuwal ba baturen da ya mota shi ke tsara manuwal na motar cewa in an zuba injin oil ga irin abin da za a zuba gwargwadon gefe shi nan in an wuce motar zai fi sannan kuma idan idan ainihin injin oil ya kai sati ka za ba a yi sabis ba to motar zai samu matsala ka za misali haka gaba ɗaya bature ke tsara manuwal yadda za a aiwatar da wannan mota ɗin idan mutum ya ƙi bin wannan manuwal na bature to zai iya samun matsala da motar shi ko to Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci dan adam kamar yadda bature shi yayi mota Allah ya halicci dan adam da Allah ya halicci dan adam to kaga Allah shi ya san dan adam Allah ya kamata ya tsara wa dan adam manual da zai rayu a gare shi to idan bature ya tsara wa manual to za a yi kuskure dan bai san ka ba an gane to kai kuma sai ka zama wawa baturan da ba shi ya halice ka ba sai yana tsara maka mazuwa na rayuwanka gaba daya kaga nan wajen an kauce hanya wa laqad khalaqna al-insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu Allah ce hakika mun halice mutum ko mun fi kowa sani Mun muka san abin da ke masa waswasi a rai ashe mu ya kamata mu tsara mai duk wani abu na rayuwarsa kaza haramun ne kaza wajibi ne kaza kaza kaza kaza da sauransu na'am yafsilun ahkami wal maslahatu fi zalika a'idatu ilayhi wato yaqbaluna hakamahu wato da hukuncin rububiyya ne wato gare shi suke karban hukunce hukuncensa Allah ke ba su dokoki su karba wal maslaha fi zalika maslaha a cikin wannan ya koma zuwa gare su ne duk wannan dokokin da Allah ya tsara maslahan da amfanin dokokin suna komawa ga bawa ne ba ga Allah ba amma shi bature wanda ya kawo ainihin manual shi yake amfana da kayansa Allah ya ce idan kun yi jayayya kan kowane irin abu ne kuma yarda wannan jayayya zuwa ga Allah da manzansa da sharaɗin idan kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe wannan shi ya fi alkhairi kuma shi ya fi kyawo ga ainihin makoma amma yadda al'amari zuwa ga Allah da manzansa Allah ta'ala ya ce duk wani abin da kai sabani kan shi kowane irin abu ne fa hukumuhu hukuncin wannan sabani yana nan zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine Allah ubangiji na an kizal ibad mushari'an ghayrahu Allah ta'ala yayi inkari cewa kada bayi su riki wani mai shar'antawa wanda ba shi ba kada bayi su riki wani wanda zai halatta musu yace auren jinsi ya halatta yace luwadi ya halatta yancin bil adama ne kada bayi su kuskura su yadda wani mutum ya zauna ya tsara musu ainihin dokoki ya ce su bi wannan dokokin shara'u lahum min ad-din shin ko suna da abokan tarayya ne ga Allah da suke shar'anta musu addini malam ya azan bihillah wanda Allah bai yi izini ba shin ko kuna da abokan tarayya ne da suke iya shar'anta muku addini su ce kaza wajibi ne alhali ba Allah ba kaza mustahabi ne kaza haram ne kaza halal ne kaza kaza ne alhali ba Allah ba ko kuna da shi ne babu ko to kaga ashe duk mutumin da zai zauna nan wajen fa idan har an samu wani mutum ko da malamin addini ne ko da malami ne mai da'awan sunna ya zauna ya zamanto ya haramta abu ba tare da shari'a daga Allah ba nassin Qur'ani ba hadisi ya zo ya haramta wani abu ko ya halarta wani abu ko ya wajabta wani abu ba dalili sai ya zama to kun san bashi da dalili kuka bi shi to shi kuke bautawa Kuna da wannan ayi duk wani mutum wanda zai zo ya haramta sai ka yadda haramun din ya halarta ka yadda halal ne ya wajabta ka yadda wajibi ne ba tare da shari'a ba wa man azallu liman ittaba hawahu bi ghairi hudan min Allah eh? ba tare da shari'a daga Allah ba kawai sai ya zo yi wannan to lalle wannan mutumin kun bauta mai nan ba ana magana kawai alƙali a kotu ba hatta malamin addini hatta limamin unguwanku ya zauna kawai ya rinka tsara wasu abubuwa da ka ya nizimta ma al'umma wasu abubuwa da sunan addini in an tambayi dalili ce shi ya kawo wannan abu to lalle idan kun bi shi kuka yarda da abin da ya zo kun bauta masa malam ya zama musharre. ya zama to mai shar'antawa kuma Allah ya ce am shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah ashe duk wani abu na addini za a shar'anta sai abin da za a ce in kai ka samu lada in ka bar shi yi kaza to ya kamata ya zo daga Allah ne ba daga wani bawan Allah ba haka baya ka kai biyayya ga wani imam ga duk abin da ya saba manasi ka san kaza ishtihadi ne nashi kuma yayi karo da nasi sai ka ci gaba da bin shi ka ce kai kana bin mazhaban shi kuskure ne idan imam ya zo ya karantar da wani abu sai abin ya saba ma sunna to zaka ajiye wani abin da ka dauki sunna din in ba haka ba to kana da wani musharri wanda ba Allah ba Allah shi yayi wa alaikum salam eh ba sa kafirtawa sun dauki wannan wakiya mu ayyana ba kuma suna duba 'yan kafin su yi haka ɗin suna da wasu ƙa'idoji na cewa ba dukkan mutumin da ya fada cikin kafirci da kafiri ba zai yi wa mutum ya fada bai sani ba zai iya yi wa kaza suna da wannan uzurin yasa su ko da sun fada shi wannan kuskuren su kuma ba sa aiwatar da kafirci ga ɗaiɗaiku mutane suna aiwatar da kafirci ga wannan mujtama ɗin a amma kuma ɗaliban da suka rubuta karatu kaman su za su zo kuma su yi amfani da kaman su fada a jira na tafsiriyyi a gane ko sai ga littafin ya zama shi ne kawai don mu abin da muka sani tafiriyin a nan wajen sun yi amfani da littafansu a wajen karantarwa sai su nuna su ahalin suna da kuma suna amfani da littafan da shi suke cimma burin su janyo mutane ba ka shi nan kogo za yi faɗa ga shi nan wato ibrahim ali shan da ya faɗa wani wani zuru a da suka na'am masu iya za mu karanta wala da kai